A yammacin garin Agadas ne a kimanin kilomita 25 da hedikwatar jihar ta Agadas, jami'an tsaro da suka kai wani gagarumin samame suka yi wagegen kamu na makamai irin na yaƙi da tulin harsasai kamar yadda rundunar tsaro ta jihar ta yi bayani a lokacin da ta kammala abkawa wannan maɓoyar makaman abin da ya sa hukumomin jihar ta Agadas ta hanyar magatakardar ofishin gwamnan jihar Agadas Malam Tahir Adam kan jinjina ta musamman wa jami'an tsaro da sunan gwamnan jihar da ma hukumomi na koli na jamhuriyar Nijar game da wannan jan aiki da suka yi. Wannan makaman kayan tashi hankali ne ba abin murna ba ne ma ba ganin su amma muna shaida dama jami'an tsaro game da wannan babban aiki da suka yi kuma muna shaida dama talaka musu ma da suka bada haɗin kai aka kai ga wannan makaman halaka duniya. Kira ne gare mu ga mutane gaba ɗaya talakawa talakawa su kwantar da hankalinsu insha Allah duk mai wani mugun nufi muna fata Allah ya zai bayyana shi. Mutane biyar ne aka dahe kuma ake tuhuma da hannu a cikin sha'anin boye makaman a wannan wurin bayan wannan lamarin kwamitin zaman lahiya na jihar Agadez ta hanyar ɗaya daga cikin membobinsa cewa da Butali Cueran ya yi kira ga gwamnati ƙasar ta hanyar ba da shawarwari domin dakile duk ire-iren waɗannan miyagun manufofin. Mun sha faɗi, mun ce taimakon mu muna kawo shi duka, amma gwamnati da kanshi ya rika taimakon mu wajen karfafa akwar din ana yin su mutane da yawa aka sako sun san wuta korai kuma aka kawo su aka baza su cin gari haka nan ba a bi yadda ka'idar da aka yi aka saida karfin mu duka abin da za a yi muna yin shi mu kawo gurmawa amma muna so gwamnati ita ma ta rika ba mu hannu samu aiki ma yaran nan matasa yau gasha don dole gwamnati ya jiba waɗannan abubuwa duka ya samu mu matasa abin da za su shiga wannan nasarar ba ita ce ta farko ba a yankin na agadis a baya-bayan nan domin a ranar bakwai ga watan mayu nan da muke ke ciki na wannan shekarar ta takwas, jami'an tsaron 'yan sanda na jihar ta Agades sun cabike waɗansu makamai manya da kankana da aka saka a cikin talabijin da na'urorin kwamfuta a bisa hanyar Agades Dirku domin kawar da hankulan jami'an tsaro sai dai waɗanda suka zo da wannan dabarar da ke kasancewa 'yan ƙasashen waje ne ba su yi sa'ar tsallake shimgen 'yan sanda ta'addar na jihar Agadez ba kuma har zuwa yanzu rundunar tsaron ba ta ba da bayani ba kasancewar tana ci gaba da yin bincike da inda waɗannan makaman suka zo da kuma manuhohin da ake son ai da su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.